za mu ga cewa shi a yi tunani a yanayin yadda aka gina tsarin kasar bani isra'ila biden lokaci guda a matsayinsa na shugaban Amurka ba zai iya canja wannan tsarin ba illa iyaka abubuwa ne waɗanda suka ɗora a kan muradansu da suke kallo su dai abin da suke gani duk irin jinin da za a zubar a kasar bani isra'ila abin da suke kallo interest ɗinsu muradansu bukatunsu kuma na faɗi wata magana nake cewa in te matukar ana so a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas tsakiya matukar amerika bata canja fasalin manufarta akan kasar bani isra'ila to gaskiyar magana jaki ake bari ana dukan teki kuma ta yaya amerika za ta canja manufarta ta dawo daga rikiyar kasar bani isra'ila ka cokan ta kuma lalata batun muradanta wanda ta ɗauko shekaru 75 da suka wuce yin hakan tsakanin bukatun nan guda biyu da zaɓin da suke da shi wanne ne za su ɗauka in kuma kika ga yau aka wayi gari amerika ta gaya wa duniya cewa ba mu ba ƙasar bani isra'ila ba mu ba taimakon ƙasar bani isra'ila su ji da kansu abubuwan da muka yi musu a baya shekaru da biyar ya isa in ma taimako ne ranar duk da suka faɗi haka to abu guda ne zai faru to daga ranar ne wanda suke bibiyar harkokin siyasar da abubuwan da suke tafiya ta alaƙa dangantakar ƙasa da ƙasa to za su fahimci cewa yau amerika ba ta da ragowar interest bukata muradi ko da na kwayar zara ne a middle east amma in kuma da shi to wancan goyon bayan da ake tunani ba za su dawo daga rakiyarsa saboda su abin da suke tsoro a yankin gabas tsakiya akwai kasashe masu ra'ayi tsatsauran ra'ayi irin su iran kuma dama ita kasar bani isra'ila ai an gina ta ne akan karfin da take da shi domin ta kasance dodanniyar ba da tsoro ga kasashen da suke ganin cewa ba su yadda da irin zaluncin da amurka suke yi a gabas da tsakiya ba to daga ranar da kuma aka ce an waye gari sun ce ba mu ba isra'ila to bukatar su a gabas su tsakiya an yi ban kwana da ita to abinda mai sauraro zai tambaya za a iya yanka kaza a yar wannan shi ne abin da za mu kalla Eh, ko dai in an yanka ta ba a yar ba to amma mm. kwaba tana nema ta yi ruwa a gabas ta tsakiya mm. eh, anthony blinken mm. yana kan gabar ziyararsa ta biyar tun da aka fara wannan tashin hankali kuma wasu suna ganin zaryar da ike ta yi tsakanin kasashen ba wani ba wata tasiri da hakan mm. ya haifar mm. illa iyaka kullum mm. ziyarar tasa ana kallonta kamar wata ƙarin ƙaimi ce ga isra'ila da kuma ƙara bawa isra'ila goyon baya akan hari da kuma ta'addancin da take kaddamarwa akan falasɗinawa sannan kuma akwai yaudarar ƙasashe na duniya kin san su amerika suna da dabara matsin lamba da goyon bayan da suke ba isra'ila ya kai halin la haula wala quwwata kuma sun kalli irin yadda ake matsin lamba wadda a duniya kasashe da yawa waɗanda suke la'antar su sukan yi motsi da sunan motsin diplomasiya domin gano bakin zare magana ta da ra'ayina a kansu bai taɓa canja cewa ba bakin zaren ake nema ba ko kotun duniya da ta yi hukunci na farko farkon nan wanda muka fashin baki a makon da ya wuce na ce inda za a gane akwai lamba dama kuma an ce mata kotun duniya ta majalisar ɗinkin duniya kin ga idan kika duba kotun nan ba ta da cikakken gashin kanta face abin da waɗanda suke juya majalisar ɗinkin duniya suka nemi alƙiblar kotun ta sa gaba babu wani sadara ko wani sashi da aka kawo da aka ce a a tsaye da wannan yaki wai sai dai a rika tunanin wai a bada dama a bullo hanyar da za a shigar da kayan abinci ko menene legal opinion din kotun duniyar ma abin da take faɗa wai har yanzu ba a kai jallin da za a kira kasar bani isra'ila tana aikata laifin genocide wannan karin amnesty international ta bara inda take faɗin cewar ya kamata kotun eh, laifuffukan yaƙi eh, icc eh, ta shigo ta bincike kan ta'addancin kisan kiyashi da isra'ila take kaddamarwa mm, mm. to amma kotu ta shigo ta magana ake ake bukata ko kuma a yi wa waɗanda abin ya shafa hukunci eh, a kuma fito a kira dodo da sunansa na dodo eh, gardagar eh, gardagar babu wani kwana-kwana babu wani aran hannu kamar yadda ka ce ɗazu na ɗazu ko na ɗazu ko duk inda kika ji aran hannu dama an so a aikata ba daidai ba kuma idan kika duba da <clears throat> kotun icj da kotun icc mm. duka baki da dodo da ake wasu eh, kotun icj ta zartar da hukunci na farko a matakin farko na cewar dole ne isra'ila ta yi kaza dole isra'ila ta yi kaza ta yi kaza mm. ta ba da dama a shigar da kayayyakin agaji ta kuma daina kaddamar da eh, eh, hare-harenta akan gurare wanda haramun ne a dokar yaƙi eh, kai hari amma akwai a ciki akwai ɗaya da isra'ila ta mutunta ai abin da yake kawo rashin mutuntawa mu kalli me yake kawo saboda kotun nan inda tana da yancin kanta kuma tana tafiya akan doron ziri ɗaya na adalci da gaskiya da shari'a da equity da justice da bature yake bara ai da ba yi haka ba su ba kasar bani isra'ila yau duniyar nan ke ce sai na kowa mm. menene ya kawo nan saboda kasar da take juye duniya din ita ce uwar goyensu ita ce take ba su kariya yanzu yau da kasar bani isra'ila abin da take kwata-kwata ya saba da ka'idoji da muradai irin na amurka da ba su isa su aikata irin abin da suke aikata ba in wata ƙasa ce ba ta isa ta yi abin da isra'ila ke a duniya ba saboda su suke so a yi wa waɗannan al'ummar wannan yankin haka yadda ba su da adalci a manufofinsu wa suke tsammani za su yi amfani da shi ya tabbatar da adalci sanin cewa a manufofinsu babu adalci shi yake jawo Netanyahu da makarraban irin waɗanda suke da ra'ayinsa suke yin abin da suka ga dama a wannan yanki to babu ranar da za a gyara wannan abu in dai a inda matsalar da take ba a tsaya an gyara matsalar ba duk wani abu da za on the surface a sama sama za a kalle shi ba a kalle shi ta kasan inda yake ruruwa ba to za a dade ana waka ne amma sakamakon abu ne mai nisan gaske ta mita 93.1 masu sauraro za mu tafi tare da kuwa tsarinmu na faɗin ra'ayi layinmu na waya 0700931 shine layin da za a kira mu kai tsaye a kuma yi tambayoyi ko kuma neman ƙarin haske sannan za ku iya aiko da rubutaccen sako kai tsaye a dandalinmu na Uh, whatsapp layin sifili tara sifili takwas bakwai daya biyu shida bakwai daya biyar har ma da shafinmu na facebook da muke gabatar da shirin kai tsaye Rewa Radio 93.1 Official Sa'id Adam Sharifai yake cewa ah, ba abin da za mu ce sai dai Allah ya kama na sauki amma ana cikin wani yanayi a ya ce a tashi lafiya. To muna godiya. Ya ce to baban shi bari mu bari sai eh, sakonnin sun gama eh, shigowa a facebook din sai mu duba su hmm, ah, eh, za mu bude layin waya sannan kuma sai mu karanto sakonni a dandalinmu na whatsapp akwai wannan sakon ya ce fatan alkhairi ne to muna godiya sai to nan ma na whatsapp din rige-rige suke yi bari mu tafi ga layin waya sifili bakwai sifili sifili tara uku daya tara uku daya tara uku daya wato sifili bakwai sifili sifili tara uku daya tara uku daya tara uku daya abban fatima mun ga sakon fatan alkhairin ka daga funtuwa muna godiya ya ce sunansa ya haya jikan ado salati um, wai ba bash an taɓa yin wani abu mai kama da price control wato ƙayyade farashi a najeriya ko da an taba yi da gaskiya ba kwana-kwanan nan ba ne don tun da aka fara demokradiyyar nan ta jamhuriya ta wuri da muke ciki banga inda nake ganin a mataki irin national policy na kasa an yi irin wannan abun saboda ya biyo kiraye-kirayen da al'umma suke ta yi wanda kuma har yanzu abin bai tabbata ba ka gani a nan a kusa kusanci ba na jin an taɓa yin irin shi ita demokaradiyya ba za ta ba da dama kenan ga ƙayyade farashi ba su ne ne demokaradiyya ai gwamnati ita ce take da iko akan kowa a demokaradiyyanci din ma ai akwai matakai da gwamnati ta isa ta ɗauka yanzu idan aka ɗauko price control mm, ƙayyade farashi ƙayyade farashi yanzu babban abin da ya damu 'yan najeriya shine tsadar hauhawar farashin kayayyakin nan in gwamnati ce na ƙayyade tashin goron zaben da suke da sunan gwamnatin demokradiyya ce al'umma ba za su ce an yi ba daidai ba za su ce gwamnati san barka yin shi yana da amfani kwarai da gaske inda za a iya kuma za a aiwata eh, wani sai tunanin cewar to ai ta yaya ma aka aka samu kai a wannan halin da ake ciki hmm. tunda dai su kayan nan akwai na gida hmm. masara 'yar gida ce hmm. shinkafa 'yar gida ce wake ɗan gida ne gyada eh, maiwa gero duk yan gida ne to ya ake farashin su ike wannan tashin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh abin da yake faruwa ji a cikin kinka tuna farkon program din nan mun yi trace mun gano ɗaya daga cikin babbar matsalar da muke samu yanzu duk guraren da aka sani ana noma da jama'a suke wadatuwa da amfanin gona duk guraren na yanzu noman nan ya gagara shi kuma sai amfanin nan ya samu to ai gagarar tasa bata sa an daina yi ba mm. sai dai a ce watakila gwargwadon abin da ake samu ne ya ragu sosai mako amma kuma akwai akwai binciken da ake nuna cewar mm. bana mm. an samu amfani mai kyau damuna ta yi harshe misali eh, kuma ba kuka ake yi cewar babu ba eh la'alla a ce kayan masarufin za su yi tsada tun da farashin man fetur ya karu farashin man fetur ɗin da za a yi su watakila daga wannan kasuwa zuwa wannan daga wannan ƙauye zuwa wannan gari ko to amma ai bai ci a ce an samu kai a cikin halin da ake ciki eh, ba kaga zancen mm. price control kayyade farashi mm. inda zai shigo kenan mm. ina icpc ina efcc su ayyukansu baya cikin ina cpc consumer protection council eh, ayyukansu ba bai hada kan waɗannan abubuwan ba a duk ya haɗu duk za su iya ina shugabannin kasuwanni suna da ikon da duk za su bi diddigin wannan abun a hukumanci saboda amma ba sa bi eh to abubuwa ne wanda yake na ƙasan nan kai abun nan ne ake cewa wayi kana ƙara gani kana kasa fahimta abin da ake kira abura ba ba ba ba shani eh, ba kanta babu kanta kana gani eh kuma kana ƙara kana ƙara gani kana kasa eh, ganewa kuma kana kasa ganewa kwarai da gaske ai wannan shine bamu gane ba an yamma da kare to shine saboda ka abin da ya kamata ka gani abubuwan da kake gani din kuma sai ka kasa fahimta kin san daga lokacin da fahimtar ka ta takure da tana da iyakar da ba za ka iya hango gaba ba to la wala sai ka faɗi ta kuka ki kuka su. Adam Ahmad a dandalin mu na Facebook ɗin yake cewa to sakonsa ya gudu yace shi tambayar ana ita ce wai ita Amurka ba ta iya tatsar arzikin kasashen gabas ta tsakiya kai tsaye sai ta jikin isra'ila ko kuma yaya abin yake a to ai ita amurka idan tana so ta tatsar arzikin kasa su mutane ne wanda ba sa yin abu kai tsaye sai sun ɗauki matakai ko matakan su taka ta nan su taka ta can ba wai ba za su iya ta aida to ai yanzu duk duniya a data din da aka ta fito da kididdigar da masana suka fita babu wata imperialist power wata kasa mai karfin gaske irin su amurka din da suka tatsi dukiyar gabas ta tsakiya kamar su sannan kuma ai dama makasudin ai su abu ne wanda yake sai ka kafa wata hujja ka dora ta akan wani gwadabi sannan wani abin ya tabbata baka taka tsauni duk tsawon shi sai ka taka tsani ba zai yiwu ba duk tsawon tsauni ba za ka hau ba sai ka taka tsani to wannan tsanin da suke takawa isra'ila tamkar matakin tsani ne da suke takawa saboda ai ba bukatar su bace ba sa samu ya za su su dawwamar da bukatar su a wannan yankin ba tare da sun samu kalubale daga waɗanda ake ganin za su iya bijire musu ba shine dalilin ba da irin wannan goyon baya ado bala ya kasai a dandalinmu na facebook ike cewa ba shi da ta rasulu allah ya ji kan iyaye amin mm. najeriya to allah sa haka nake karanta daidai eh, Najeriya. ice eh, gashin gurasa mm. da suyar waina a tanda ah, ah. da ake yi wa talaka a ƙasar nan abin ya yi yawa allah ka fitar da 'yan najeriya addu'a eh. mm. kuma ita addu'a ga wanda da ya roki allah kin san kai dan adam kana da abin da kake gani a matsayin hikimarka kuma hikimarka ba hikima ba ce face hikimar ubangijin da ya halicce ka hmm. sauki yana sa dama ita addu'a kamar yadda ake faɗa ba a gajiya da ita kuma in ka gama ka yi kamar ba a karba ka ci gaba da yi saboda akwai lokaci kai kace ganin ba a karba eh, kai kace ganin ba a karba ba hmm. shine wani yana bada labari ce a ah, addu'a nan muna yi kullum na ce masa ko ma kisar annabi Musa zaman shi da suke da Fir'auna me abin ya zo shekaru nawa yayi ya ci galaba akan har ranar shekara arba'in aka bashi kuma yana cikin annabawan da ake kira kulil azumi karewa saboda girmansu da natijar su a wajen Allah magana yake da ubangiji bare kai da yanzu in ka gama kana ko a cikin shayi sai kai giba akan wani ko ba ka ajiyar kuɗi ka cuce shi za a ka ce da ka za ta karbi lokaci da ta rasulu da baba bash eh, ice ya nuna wani fuska mai kuka ice hasbunallah wa ni'mal wakil mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Ubangiji ka tausaya wa al'ummar Najeriya da kuma al'ummar Falasino. Eh. Yanzu haka baba duniya za ta ci gaba da zuba idanu tana kallon ana kisan kare dangi. Allah ya ƙara nisan tamu da kaidin Amurka. Amin kai wato ai kaji wadda take juya duniya din. Da kai addu'a akan Allah ya kare kaidin makaidiya wadda take amfani da kaidi wajen haddasa fitinar zalunci a akan waɗansu mutanen da ba su laifin da suka aikata um, abin da ya kamata a yi a kasan nan kawai to wannan sakon nasa ba zai karantu ba kin san ai akwai yan eh. halbatta mati in eh. kuma kai dan halbatta mati ne <laughs> da ta rasulu da bashi ba yan halbatta mati bane ashe sa da eh. na bude da cewa mu kullum mutane kar su dauke mu cewa masu yawon ta zubar ne a cikin wannan shiri akwai ka'idojin aiki da muke kallo kar ka ɗauka shiga saurinta za ta saka shammace mu in kana da wannan dabarar ko ma ka sake ba za ta yi aiki a kanmu ba. ita assalamu alaikum na muku fatan alkhairi daga a'a wai alhaji hashim ne wanda alhaji dan sanda eh. eh hashimu na na bici eh kwarai eh, da gaske eh babban alhaji me yace to muna godiya yace yana mana fatan alkai to muna godiya hashimu dan sanda eh muna godiya kwarai yace eh, wannan kasa wannan kasa Allah ka mana dauki mm. ji Usman Spain shika to shi barin yi tambaya da Allah ina wannan sunan ni na Usman Spain shika abinda zan tambayi Usman tun da yana tina shekadin ce take a kasar spain ko kuma spain din take a unguwar shekara ba busan ni busan mu muje muje muje mu in inkiyarsa ce eh to a bashi da inkiyarsa eh hmm. spain din inkiyarsa ce to ina jin dan real madrid ne mm, kila wannan ce ya ce sunana abdullahi gurin gawa ina muku fatan alkhairi wannan abin da aka tattauna wannan gaskiya ne ba laifin manomi ba ne kadai a ƙasa za ka ga manomi ya noma gona ba shi da kuɗin taki sai ya ci ba shi gurin ɗan kasuwa tun yana noman kafin amfanin gona ya zo mm. mm. ita sai ka ga idan kaka ta yi ya biya da abin da ya noma mm. wallahi wannan ita ta fi faruwa mm. Allah ka sassauta mana sako daga abdullahi gurin gawa to kaji wata gaba kasan san eh, tun da aka fara yakin ukraine din nan mm. eh, taki ya yi tsada sannan kuma kamar tallafin da gwamnati take sakawa a bangaren na takin mm. shi ma sannu sannu cikin mm. dabara ta janye mm. don haka ita shi ma fannin noman floating ike yi kamar yadda ita naira aka batta take iyo eh kamar iyo kware akan ruwa ba iyo ike eh, yi ita ma eh. harkar noma yadda aka ban naira aka ce eh. ta iyo ta fitar da kanta iyo ta fitar da kanta kware da gaske gashin dimmulli eh eh da allumi to yanzu in an miko mana takobi za mu iya kama to yaya haka za ka karba ka amma fa da kai mm, kin sa mm, mm, akwai mai Allah ya sa hannun bai datse ba eh, to a shine to shikenan na ma addu'a za eh Allah ya sa hannun ka idace to mita 93.1 ma sauraro nan za mu takaita kada ah, mu wuce gona da iri eh fice makaɗi da rawa sai kuma idan Allah ya kai mu gobe akwai ɗumbin masoya kin san gidan boss ina jin gidan boss in kin tafi ja kina wuce kamfanin buga jaridin prime kina wuce masallaci akwai daga hannun dama in kin yi can wajen su na mako mai kayan gwangwan na gane gidan boss kafin a kai eh, makwantai eh kafin a kai makwantai kwarai ku kin faɗe su yadda mm. kwarai ku eh, kwarai da gaske to wannan zawiyar gabaki ɗayanta akwai waɗanda suka ce kaf mu gaida ki amma ni na ce ba zan iya rike sunan kowa ba eh gaskiya ne na mako da ya zama kaman kwamandan mu a layin gidan boss mm. ya ce to ka faɗa da yawun duk waɗanda suka zo dan da na je gurin na tsaya kafin minti goma sai naga ga kaman za su yi dawafi da kyau cewa ya duk masu shirin mu tattauna ne wa masoyan mu muka ce mun gode kwarai da gaske akwai na shiga mm. wani kanti mm. na tara an wara speaker tofa ana cikin binne eh ana me kantin dan aljanna eh na san kantin dan aljanna yana eh. nan cikin gidan sarkin biciko kafa eh sabu hanyar sabu ai kasan sun canja wuri oh, an dawo wurin gidan eh, to me suka wale speaker suke ana ana jin shirin mu tattauna a sanda eh. muke yi kuma a a eh, sanda suke suna jin wasan kwallo to sai na shiga na ba basaja haka na sa ya sunan ta takunkumin nan eh, idan ka gane eh sai wani zo ya ce a an ta Khadija ka amma wasu kwallo kwallon laski na ce to Allah ya zan idar da sakon gaisuwa eh, to muna godiya masu sauraron mu a kusa da nesa eh. a birni da karkara na eh. nakan faɗi wannan cewar da ba bazakku muke takarwa kai madallan ku da sauraro Allah ya bar zumunci kuma Allah ya sa mu kuma mu dade muna tabawa na ga su manda nan bakin Premier Radio da su Abdul da su Ibrahim Chamaroro da irin su ya sayedi daga baki ɗaya kafitan nan da su irin mai tafari duk mutanen mu ne a nan su ma suna sauraron mu da irin su hawa mai dan kunu kunu kin tuna ta eh hawa mai kunu eh hawa mai kunu mhm. eh mutum ne yake ce ai tana mhm. cewa ai in dai ka ce harkar kunu yayi eh. mana nan kin ku kuna nan harkar dan faro faro bi war hanji ba eh to man da zai kawo miki a yalle da an zamu shigo arewa radio yayi alƙawari za a kawo miki kila ma shi kunan eh shi kunan to Allah ya sa ka a kawo ran da nake ta dawai eh amma ta dawai in ba litinin da alhamis bane ba ko kuma ito me sauraro a tara da mu idan Allah kai eh, gobe talata kafin ki je eh, karshe akwai masu kujerar dindindin da bana manta su Jamila a shara da Amina yan kaba da wannan nake ci abin sala to ma sauraro da fatan za a tara da mu karfe biyu muna tafi insha Allah a cikin shirin mu na yau da gobe